Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. A yau ma 21 ga watan Janairun shekarar 2019 shirin namu zai yi magana ne akan aure. Aure ibada ne. ibada ne shi yasa idan aka ce mutum ya yi aure zai ga yana zaune da iyalinsa zaman lafiya sannan ita kuma matar za ka ga Allah subhanahu wataala ya sanya mata tana son shi suna cikin jin daɗi na neman a zauna lafiya ba tare da samun shiga cikin wani hali ba ta hanyar yin haƙuri yau za mu yi magana akan shi kan shi aure da haƙoƙin da ke tattare da shi idan muka yi la'akari da yadda mace-macen aure ya yawa a yanzu. Shi yasa za mu fara wannan maudu'in a yau inda za mu taɓa abubuwa daban-daban akan aure tun daga neman aure zuwa bikin aure da shi kan shi zamantakewar aure. To a wannan makon wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna mana a zauren muhawarar yau da gobe domin jin yadda wasu ke kallon aure sannan za mu ji menene aure daga bakin wani malamin addinin Islama. yanzu kuma bari mu ji amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce shin ko kun san menene aure da haƙoƙinsa ga kuma yadda kuka amsa mana. ta farko a yau ta fito ne daga dauda hudu guru inda yake cewa filin yau da gobe kamar yadda addinin musulunci ya faɗa mana aure ibada ce da allah da manzansa suka koyar mana kuma aure ana yin sani domin a samu nutsuwa da tausayi tsakanin ma'aurata biyun sai daga ahmadu abacha macina inda ya ce salam yau da gobe aure da haƙoƙinsa su ne miji ya tufatar da matarsa ya ciyar da ita ya shayar da ita ya kula da lafiyanta ya kare mutuncinta na gode ku huta lafiya allah ya ƙara muku basira da hazaƙa ma'aikatan voa hausa baki ɗaya to amin mun gode sai salihu isa fana inda yake cewa yau da gobe ikon allah ni dai abinda na sani game da haƙoƙin aure shine Shi da sha biyan bukata bayan haka duk abin da ya biyo baya ƙara mu miya gishiri ne dai. Don haka yau zan fake akwatin rediyo na domin sauraron ku ila in ƙaru da wani abu wanda ban san da shi ba game da haƙoƙin aure a tashi lafiya yau da gobe. Sai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna inda ya ce haƙiƙa yau da gobe Ni kam a iya abin da na sani dangane da haƙoƙin aure shine abu na farko dai shine shi aure ibada ne bautar Ubangiji sannan kuma sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma yin adalci a cikin zamantakewar aure ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe. sai umar adamu katagun ye mutane da dama suna aure amma ba su san menene aure ba shi ke haifar da matsaloli masu yawa sai daga Sa'id Energy Tandarin Fataskun inda ya ce yau da gobe duk da cewa ni ba malami ba ne to amma na san wani abu a cikin aure da kuma dokokinsa ne. aure a musulunci sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya umarce duk wanda yake da hali yana da lafiya to ya yi aure. An samu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga baba ni Basko Azare inda yake cewa ni kam na sani daidai gwargwado saboda yanzu zancen nan da nake maku mata na biyu wato Aisha da Habiba kuma ina iya bakin kokari na wajen kare masu haƙoƙinsu. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe. malamai barka mu da zuwa zauren mu na yau da gobe to masha Allah yau dai za mu tattauna ne akan wato an yi ginshikin a kowane zura'a ko ci ginshikin rayuwa a wannan duniya wanda yake shine aure mm. na kowannen ku kamar ya musu yan matan sun hahaɗa fuska mazan kuma suna washewa ta wani sabo ke da yake muku daɗi wato aure wani abu ne da yake ginshikin gina kowace al'umma wanda kowane addini ya yarda da shi sannan kuma ana yin shi tsakanin mace da namiji ta hanyar soyayya ko kuma bin ra'ayinsu ko kuma a haɗi ko kuma waɗansu suka ga dace sun cancanci a yi wannan haɗin bisa dalilansu sai a haɗa domin karuwar al'umma to shi kanshi auren wani karatu ne ko kuma wani darasin da ya kamata a ce an fahimce shi an san ko ne shi a tattare da ni yau dai muna da matasa inda su auren ba mace namiji muna da kuma inda suka shiga cikin al'amarin har ma sun fara tara iyali domin muna son fahimci shin ainihin auren nan an fahimci menene shi da sa? zan fara da waɗanda ba su taɓa yi ba tukuna don mu sani yayi ma ne suka fuskanta ne kuma suka fahimta akan magana aure don kan fara da masu auren su samu satan ansa <laughs> malam na kusa da ni me suna ka kuma me ka fahimta akan maganar aure ne ne aure suna na naziru mm. abin da na fahimta akan aure shine ka zauna ka samu ka aure ka zauna lafiya da mace ka dubi wadda kake so a to ai kafin ka auren menene shi kan shi auren soyayya kenan a aure shi a a to kafin ka aure eh, ma ne wannan zamani <laughs> kafin ka aure dole ka sami yarinyar da kake so mm. in ka sami ta ku ka yi soyayya eh. kafin ka je ka sanar da iyayenka wata ku ku cilin kenan ina ta bakin naku eh mm. ka je ka sanar da iyayenka kafin a je a samu iyayenta a zauna a magana mm. to shi ne magana abin da na fahimta akan aure shi ne ainihin abin da ka fahimta akan aure eh. to haƙoƙin auren ko ba eh gaskiya akwai haƙoƙin aure wanda mutum ya kamata dole ya dinga kiyayewa to kamar su wani da wani. ba zai yi ka aje mace baka ba ta ci baka ba ta sha baka ba ta kula na kirki mm. dole in kana son ka aure dole ka shirya ma kanka fulani. Mm. ta ya za a yi wani irin aiki kake yi mm. nawa kake samu nawa kake kashewa kamun ka tunanin auren wato iya kudin ka iya shagalin ka irin matar da zaka dauko kenan gaskiya ne ba ni ka aljihun ka kakkaje ka dauko wadda za ta zo ta ka mai shan mai da yawa wadda ta fi karfin ka in ta ce ka kawo kaza ka ko ba ka da shi abin da kake samu bai kai hakan ba to bari mu je ta bangaren yan matan shi ne kika fahimta a san aure assalamu alaikum na dai mariya idan na fahimta aure shine dai a yi aure akan bisa soyayya idan kana son wanda kake son ka da shi ku yi soyayya ku gabatar da junan ku gurin iyaye yi aure a zauna lafiya shine abin da na fahimta aure kuma aure shine samun yancin kai kamar kaman a gida a ta shiki kaza ta shiki kaza a wannan lokacin yau kwa yau kwa ta shiki kaza mhm, ta shiki kaza din nan idan kika idan na aure ba mai ce mini ta shiki kaza sai san ra'ayina eh sai san ra'ayina in tashi in yi sannan kuma idan ina gida abin da aka dafa shi zan ci a gidan mu amma kuma idan a gida ne idan a gida na ne mm. abin da na so in shi ga abin da ya so zan masa amma ni kuma abin da na so shi zan ci amma yau kwa amma a gida ne abin da aka yi shi zan ce ba zan ƙara ɗaurin tukunya ba amma na gidana ne. Ya fahimta da kake ma maganar aure ke. Eh. To haƙoƙin samun yancin kai ba. Haƙoƙi tabbas a kowane haƙoƙi su ma kamar wanne da wanne kika fahimta su ne a kanki kamar kulawa da miji hakan nan ba shi mm. lokaci mm. duka dai da dai sauransu to ba shi lokaci kamar yaya ke ba a ba <laughs> kuma kulawa wani iri wanka duka da wanka da komai da a shirya shi ya fita daban ya kamata idan har kun yi aure da miji idan har aka yi aure ana samun bambanci tsakanin shi da saurayi idan aka tashi duk sanda aka yi aure za a ga bambanci a za a gan shi yana fita daban-daban wannan kuma duk daga gurin mata ne da ba shi yake ba amma da ta zo da na zo ni shi ya zo ya canja idan ya tashi zai fita yau ga shigen da zai fita da shirin waza yau ehe. yau a a yan mata su ga an dai yan mata za su gani su rola bara a yi wannan wankan ba gaskiya. da kallon ku suke ta faɗa kan abin da suka fahimta wai shine aure ku ku shiga cikin wannan bangare ko shiga wannan fage ne irin fahimta kuka mishi sannan ku da kuke ciki yanzu ya ku dauki alamar assalamu ah, alaikum da farko sunana Idris Yakubu wato ni fahimtin da yayi aure gaskiya ni na dauki aure ibada ne amma kuma shi duk abin da za ka yi na rayuwa ibadan ma tana bukatar tun da bangaren aure ne tana bukatar soyayya to amma kuma yana da kyau ya zama da cewa kasancewa ibada ce domin da abin da za ka yi ka sa Allah a ciki wato ku da ku sai gane yau yauwa <laughs> domin ne ne ba wai soyayya bane kawai da farko da ake ganin kamar soyayya ne hmm. to sai an yi auren ake gane ashe ba soyayya ne kawai da abin da yi kai domin Allah hmm. domin ita mace gaskiya baka iya mata ɗari bisa ɗari ka ce ka mata a ina ai da a ce halayyar maza ni ai da na fahimta hmm. mata ma kusan irin halayyar su kenan to da za a zauna lafiya ko sun ba san kai bane kuwa ba magana san kai bane domin kai ne kake ganin kamar yau za ka iya zuwa da ɗari biyar gidanka ta ishe ku da kai da matanka wanda kafin Allah ya kawo zira'a a ce kun ta wadace ku to lokacin da zaka zo da wannan ɗari biyar sai ka zo daga ita kanta ma kawai ɗari biyar ma bai ishe ta ballan tana kai. to ta wani za ta zuba a dashi mm, kana saboda Allah <laughs> to a kin ga magana za a ce ne za a zuba a dashi to a kin shi sai ce miki ibada aka zo yi ba kasuwanci ba ibada aka zo yi to ke kenan akwai bambanci tsakanin soyayya da da na yanzu saboda kasancewar shi wannan ya ce shi soyayya shi ne ainihin makasudin yin auren hmm. sai an fara soyayya ake aure ko kai kuma bayan ka dan fara soyayya ka shiga ciki eh. in ji fito bakin kun cewa an shiga daga ciki hmm. sai ku fahimci cewa in har soyayya ce to ba za a rike auren nan ba za a rike auren sai an sa gaskiya sai dai an sa yawa sai an maganin ibada a ciki gaskiya to to to ta yaya neman auren ma yake a tsakanin da da yanzu barin koma ga su matasan wanda suke yanzu suna harkan cile mm. wato fita da yan matan a da huta a dan sha ice cream da sha minerals a dawo ya kuke fara ganin mutum ya yake fara birge ko ita kuma kafin ko ci fara cayi wannan ya kamata dan tantabe imani lambar wayanta da kuma zuwa gidansu gaskiya wasu mazan sun suka ga mace mm. suna lura da tafiyanta eh. wasu kuma suna lura da fuskarta eh, eh. da dai abubuwa da yawa da fuskanta ba tana da zama ina ba zanen gobura wa yanayin yadda suke shafa wurin ta ko jan bakin ta ko gas da take sa eh. duka ko dan kantinan da yawa da suke dan shafa dan canja kalan fata duka fara komai ya ce kana so a'a a ba mai yau bari farar da ka dai kusan farar yawwa ni na kusan fara? sai daga cikin abin da zai sa mace ta burge ka a yanzu a matsayin na samurai mai neman aure shine mace fara eh. yawwa to bayan nan kuma ba ina lura da kafan mace saboda ba zai yi ka je ka dauko kafa ta ta hagu hagu ba to kai ta hagu ba za ta hagu da kai ba ina ani ta normal take ba ta hagu hagu ba to dai sai dai ka san bal su zalata kisan su ma matan in ta bi su dole sun tsaya sun karo ma kallo wannan ya yake yanayin shi yake kin ga mu shi yasa dole in zamu in zamu duba ya mun tsaya mun kare musu kallo kan mu mu tuntube su da maganar soyayya wato wannan shi ne farkon matakin da kuke dauka idan har tun ku ya kama shi yawa wato ko hango ta zuciyar ku ta taba yawa eh, tantanin mukullatan zuciyar ku ya fada cikin kogin soyayya to dabba sai ta samu ina abubuwan sannan na biyu wasu wani mataki ake dauka na biyu shine zamu same ta kai tsaye za mu same ta bayan hmm. yanzu ba irin dawo ne da ka je ka samu iyayen yarinya ko kuma ka tura manya ka ce musu hmm. ka ga yarinyar wani hmm. a yanzu da kanka za ka ganta in ka ganta za ka same ta ka mata magana saboda iyayen ku yanzu ba su gane ba ko ba waye ba al'amarin yanzu kowa ana samun ci gaba ne ai eh, wato ci gaban ke eh. ba kamata iyayen su ga ci al'amarin yawa ya wani saboda zai yi ka je ka ce ma iyayenka a je a samu yarinya kuma daga nan a je a samu iyayen ta ita ce ba ta san ba wanda kai da ita ta in ba ku sasanta ba shikenan sai ka kara gaba ba yi dan ka tura iyawanka ta ce ba ta yadda ba za ka kamar ka zubar ma kanka da mutunci ne ma amma kai da ita in ta ce ba ta yadda ba ka bi wannan ka bin mazuci ka kai kadai ne ba wanda ya ji ba wanda ya gani wannan harka mai bayi ne fa to ke yan mata sun shekaru muna da wani tasiri akan al'amarin soyayya a gurin a gaskiya yana da tasiri kamar a misali ni irin namiji mai shekaru haka wani ni a ra'ayina wanda ya dan fi ni dai in samu wanda dai ya girma girma dai amma bai au bai kamar shekara mai halin yara ba tsakanin mu ya kai irin shekara biyar ko shida ya san me yake ya manyanta haka eh amma kuma ba fa wai mai mata ba a'a wanda ya a girma amma har yanzu bai yi aure ba yana da girma kuma musulmu sauran mu yan mata wasu muna duba kuɗin namiji ne yau kuwa ya yanayin shi yake ya haɗu wankan shi a'a ga kalan wankan da yake ko kuma yana da kuɗi ko bashi da shi yana da mota ko shi. yau kuwa ana a fita a wahala a ƙara shiga a wahala ko aikin ba za a yi ba to shine ana muna duba wannan hakan nan kuma idan idan samari za su zo irin yadda suke zuwa za su zo duba mutum za su zo su tari mutum hakan nan in sun tashi wasu suna turo abokai ne amma ni a ra'ayina ni idan har zan so ka gwara ka zo min kan tsaye ka zo ka same ni ni ka ce eh zo ka same ni ka ce min kawai kai ka gani kana so na ba wai ka turo min wani ka ce wannan zamanin wannan ba ko abokin ka ce a ka gani kan ina burge ka ko kuma wani abu a'a zo kawai ka same nan zaka fi burge ni tun da baka ji shakka baka ji tsoro na ba ba abun da ka ji baka karaya ba ka zo ka tinkare ni ka ya to wani tambaya da zan miki kin bayyana cewa soyayya kin fi wanda yake ya dan girme shekara biyar zuwa sama ke a ra'ayinki zaki iya to wani ya birge ke yana duk wani abu da ke so ga kuɗin ga ilimin ga shi dan dogo kyakkyawa haka in eh, za ki iya eh, yadda idan ke kin ɗan girma shi da shekara biyu zuwa uku zuwa biyar. a a waran samu wanda ya fi ni. Ah, ba burgewa ba ce a cikin alƙalin kibiyar wanda ya ki shekara. ni ba burgewa ba ne waran samu wanda ya fi ni ko da an na je in yi yaranta na in yi rashin hankali na shi babba ne zai iya haƙuri da ni a wannan wajen. to um, kafin kamshi daga wurinki wani irin namiji ne zai fi birge We kawai ina son dai namiji tsayayye mai dan tsawo da ke kin gani guntuwa ce ba samu dogo kar da samu guntu kawai kinga a ai haɗi dai daban-daban kara idan na auri guntu ni guntu a mahaifowa da ni to kin gani gwaran samu da dan fini tsawo baki amma ni asali a na farin namiji bai min ba sai dai baki to malam kun ji fa abin da suke ta cewa lokacin da kuka yi naku auren eh. me kuka dudduba kafin kuka zaɓi maman Amir to kamar misali ne ni a lokacin da na auren ba ma tsaya wai don ni a tarihin aure na ina ganin matan da na aura mun taso da ita ne ma ko ba ɗan uwana ba ne ni ma ba ɗan'uwanta ba ne makwabtaka ya haɗa mu da ita muna wasa muna da yariya mahaifiyarta kai ta fara mana wasa cewa ni mijin ƙarfe to daga wannan wasan kawai shi kenan abu sai zama gaske tun ba ma ma masan juna ma mun ga juna ma muna faɗa mana furan juna har abu ya zo muna zama wuri ɗaya mai wasa da dariya har ebe ya zo ya zama da cewa ma mun ma saba ba ma rabuwa da juna har kin to ni kin ji tarihin nawa lokacin to to kai ka duduba irin wani abubuwan da suke lissafa a yanzu samarin na yanzu a gaskiya ni ban duba komai ba kawai ni dai su haɗuwan jini kawai da tsaya ne hmm. jinin mu ya haɗu ta kawai cewa wannan za ta iya tsaya a daidai wannan mataki da ka shiga kai ma kowane irin hali ta shiga za ka iya yawa dan ni a lokacin da muke tare da ita ma sai da jima kawai idan Allah an narka da yare nan zan iya mutuwa ah wato musa tsaba shaguwa a irin yadda muke santa a lokacin muka shagu da tun ga ba zan tsaya duba ai kaza kaza da kaza da kaza hmm. to ka hannun da to kai dan saurayi shi yanzu a ce shi ba waya aiko ya ce naziru a taho gida ya riga an gama komai kawai zuwa ake ga shaddan ma an riga an dinka maka kayan aure na yi na zaɓo maka yar aboki na an ce haka za ce a tunanin ka zaka karbi wannan zaɓin ko kuma ka ce baba anya ai ba wannan maganan mm-hmm. kawai ina nan ni ga wadda raina yake so ko ya ce mun an ajiye mun wuta a can ba za ka yi ba zan iya ba gaskiya kana garin fasahar kuma shi yasa na ce ba zan iya ba ai an riga an waye wato da duhun kai ne da duhun kai ne su ne mutanen da can da ake musu wannan su ma yanzu an daina hmm. yanzu zamani ya shigo kawai kai za ka ga da kake so ka je ka kai ta ka je ka faɗa ma iyayenka a nemo ma'auranta to ba ki ganin wannan auratayyar da kuke na yanzu irin wannan kusa an kawo su kuke zaba kamar akwai mishkila ne yasa auratan da wanda iyaye suke hadawa suna nan a haɗe sai dai mutuwa ka raba amma ko na kwan lokaci ko wata ɗaya ba a haɗawa sai ka koro matar da kace kuma kana mutuwar santa har za ka iya fada rijiya saboda ita. na ai dan babu albarkar iyaye ne a ciki. akwai albarkar yayan a ciki dama da auren da kika ga bai yi lastin ba hmm. to gaskiya ba gina shi a soyayya ba ne hmm, wato kai dai kai da soyayya iya yawa amma in dai an tsaya an yi soyayya tun a waje eh. to in Allah yadda wannan auren zai dade hmm. wato in dai an riga an cile yawwa aka dawo cikin gida aka dawo cikin gida shirin za a dinga ji yawwa za a ci gaba da inda ake so to haka ne to Allah ya taimake mu to da karshe ko za ku gaya mana menene kuke ganin ya kamata a dabba'a a kuma dora a kai bisa gangaren cewa an riga an jirkita al'adun bahaushe na neman aure da fahimtar menene auren da yanzu yara suke ciki wani abu ne za a dabbaka wanda zai taimaka mana ganin cewa an gyaggyara kuma an rage magana matsalolin auratayya. Wato ni abin da nake so in ce a nan game da in har ana neman gyara mm. game da magana auratayya ko an yi aure zama na an yi shi kenan yawwa na farko shi kan shi yana buƙatar da shi saurayin da zai aura da ita yarinyar da zai aura mm. a zaunar da su su san ma tukuntun farko zai aura. Mm. wannan haƙƙin waye ya yi shi wannan haƙƙin iyaye ne kusan a 100% iyaye na da 70 yawa iyaye na da kashi ka cikin kashi 100 suna da kashi 70 na lalacewar tarbiyyar 'ya'ya yanzu domin iyaye su suke da haƙƙin neman mu yasa mace budurwa miji na gari hmm. domin ita a wannan lokacin da take ba ta da hankali to amma ai ka san akwai bambancin in matan da yanzu a da ana aure da yarinya tun daga shekara sha biyu sha uku ta riga ce auren lokacin hankalinta ba ta riga ta kammala mallaki hankalinta ba a yanzu yan matan da muke da su mafi karanci da za a aure wani ake a aure da karamar yarinya shine shekara 18 zuwa 20 mm. kenan nasu daga sun mallaki hankalin su za su iya neman yi wa kansu zaɓi mm. ya aka yi kake tunani ya kamata har yanzu iyaye su zaɓa ma 'ya'yansu eh a nan dalilin da yasa kin ga wannan maganan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa muke shan wahala a rayuwa mm. domin an bar faɗin ubangiji subhanahu wata'ala domin menene shi su iyaye su ne fa haƙƙin neman ma 'yansu buduwa a wuri miji mai hankali mm. kuma akwai wani abu guda ɗaya za ka ga iyaye suna yi za ka bai ɗarka ita za ta yi ta kawo abin da za ta zo ta dafa ta ci ko da an dafa na gida ba za ta ci ba za ta siya mata lokal ba za ta ci ba za ta fito waje to za ta fito waje saurayi zai bata ta zo gida ta dafa ta ci tana neman man shafawa saurayi zai bata tana neman eh, gazal saurayi zai bata duk abin kwalliya da na tsafta iyaye su ya kamata su yi ma ɗansu ba wai su bar ta wani ne zai mata ba to idan har fita daga hannunsu har idan iyaye za su bar yarsu mace mm. ta fita waje na ɗaukan dawaniyarta mm. to sai ya faɗa mata magana ta ɗauka fiye da isu su ga mata magana amma kuma har idan za su ɗauki ta ba su yadda wani kula da ita ba tukuna mm. su ɗauki nauyin komai cin ta shan ta da ƙoguntin nata to wallahi ba abin da za su ce ta yi ta ki so da yanzu idan ta ya buɗe ta riga ta ga wani na mata a waje ba iyayenta ba to za ta fi jin magana tafi da su amma har idan ɗauki nauyin amma sun ɗauki nauyin ta cikin kasa cikin ɗari sun ɗauki kashi tamanin to an fi suka ce mata ta dakata game da maganin soyayya za ta dakata har sai an samu mai hankali wanda ya zo ko ba ka ba kuma yanzu za ga yan mata sun riga sun bude ido da babban waya kai kana can kana bacci yarka tana can wani na lafi bude mata kunne ko ba ka ba duk irin wannan abubuwan sun ƙara lalata mana zamani kuma ni gaskiya abin da na ƙara fahimta aure ibada ne ba wai aure ba jin daɗi ba ne akwai jin daɗin amma ibada ya fi yawa me ibada ne kai haƙuri ka bar abin da Allah ya ce ka bari kai abin da Allah ya ce kai ne aure to kai ka da wannan saurayi mijin yan mata eh na yarda da maganin nan hmm. amma abu ne zuwa biyu in dai akan sai an nemo mace mijin da za ta aura to fa akwai matsala a wannan lokacin a baku kawai abin ku a bari kawai mutum ya nemo kai shi saboda in aka takura ma yarinyar akan lalle ga wanda za ki aura can to fa za a abin da ba daɗi gaskiya dan ana iya mataki kake da tunanin za ta iya dauka ana za ta iya bari a daura auren na farko ko ta kashe shi ko kuma an daura auren a neme ta a rasa ta gudu oh, ta ci gudu saurayin irin ka ta koma wajen ta bi saurayin da take so su gudu su babbe eh, ko hure mata ko ne amma shi yasa gwanda a bar ta ta zabo wanda take so to ke kuma fa idan aka yi wannan zaba anya zaki zo anya kai a'a ba zai yiwu ba gaskiya in ma na yadda na zauna to fa ba za a ji daɗi a gidan ba fa sai dai in wani ikon Allah ne na zo na yi haƙuri na fara son mijin don so da yawa yana faruwa haka a farko ana aure amma fa kai gwara fa namiji ne mace ne fa ba ta son namiji a yi aure akan da cewa namijin ne ni ban yadda a mun zaɓin miji ba in baya so kuma fa ni zan sha wahala don ƙiyayyen namiji ya fi na ya mace ni dai gaskiya ba zan iya ba in dai kawai ya hakuri in je in samu na ba zan yi ma shi ma in tanin Allah haɗa shi da rabon shi shi kenan su zauna lafiya ni ma in zauna lafiya da dawo miji. ne malamai da fatan kuma a bangaren mu nan arewaci malamai da iyaye za su yi kokari su dinga fahimtar da matasa ainihin ne aure da kuma hakokin da ke ciki da kuma tallafawa da kuma taimaka musu domin zamantakewar auren waɗanda suka auren yi karko. gode. har ila yau dai Binta Ibrahim ta ƙara tuntuɓar mana wani malami domin jin yadda aure yake a addinance. Assalamu alaikum Malam Muftau. Alamomi suna nuna cewa akwai alamun matasan yanzu ba su fahimci menene aure yake nufi ba da kuma ka'idojinsa. Shin malam a mahanga ta addini menene aure? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magana da aka yi game da abin da ya shafi aure gaskiya ne muna tare akan cewa a wannan zamani matasan mu da yawa ba su fahimci abin da ake cewa aure ba da yawan sun dauka shi aure wani abin wanda za a zo a ji daɗi a sharholiya shi yasa ma da yawa ɗan uwa idan lokacin da aka ɗaura aure tsofaffi masu hankali suke kiran matasan ko kuma yan matan su ce musu to ga magana soyayya fa ta riga ta ƙare yanzu duk abin da za a yi zama haƙuri ake to da yawan matasa sai suka ɗauki cewa idan aka yi aure kawai in gayyato abokai na mu zo gida a sha shagali a zaman jin daɗi da sauransu wanda kuma gaskiya ba haka bane shi aure kwata-kwata idan mun ɗauki aure a babin jin daɗi daɗi sai mu ce to ashe karuwai zaman jin daɗi suke ma'ana mata na zaman kansu to kaga da yake tun da ba haka ne aure ba aure ibada ne aure ibada ne shi yasa idan aka ce mutum ya yi aure zai ga yana zaune da iyalinsa zaman lafiya sannan ita kuma mata za ka ga Allah subhanahu ta'ala ya sanya mata tana son shi suna cikin jin daɗi na neman a zauna lafiya ba tare da samun shiga cikin wani hali ba ta hanyar yin haƙuri domin idan mata ba sa yin haƙuri da mazaje ai ba ba za a kai inda ake ba sannan iyaye da suka haifi su yaran ma su ma da ba su haife su sannan shi aure muka kalle shi a ma'anin aure ai wannan saduwan da ake magana shine shine aure shine dokuri shine aure to amma in mallaka to ai abin da yake faruwa gidan ma'auratan ai shi ke faruwa wajen masu zaman kansu to amma ne bambancin wancan da wannan wannan zai dunkule zara'a ya sanya su cikin biya ga da'a ga Allah subhanahu wataala ana wannan halal wancan haram wannan halal ne aure halal ne zaman banza haram to amma duk kusan wannan ya ɗauki da kansa ne ya ɗauki issa ya bada ya ce gashi ya bada a aura wannan kuma zuwa aka aka lalata masa in ga ba za a ce abu ɗaya bane to malam dan menene ake yin wannan aure to alhamdulillah ana yin aure ne domin kamar da muka faɗi a taskace iyali wuri ɗaya ya zama cewa an samu wane ya haifi wane don da ba aure ba ba za a samu irin wancan a ce ai wane shi ya haifi wane wane shi ya haifi wane wane shi ya aje kan misali a ce annabi wane ko kuma gaba ɗaya ba ban mu annabi adamu alaihi salatu wassalam ba duk da sai ya zama ba a san wa ya haifi wani dan ma na waye ba a san shi wannan ya zo ya lalata da ita wannan ya zo ya lalata wani ne uban inda ba za a iya sanin cewa wane ne uban ba don haka shi aure wani abu ne wanda yake taskace wacce zira'a ta zama an sun gaji junansu ta hanyar yadda addinin musulunci ya aje. Ko akwai hukunce hukunce ta tare da aure? Alhamdulillah aure yana da hukunce hukunce da yawa daga cikin aure akwai misali mun ɗauka akwai rukunnan aure wanda akalla addinin musulunci ya aje mana guda hudu na farko akwai waliyi sannan akwai ita matar da za a aura din sannan kuma akwai yarda na tsakanin cewa na ba da an ansa an zo an yi siga da sauran sauransu wanda dai suna da yawa wannan lokaci ba zai ishe mu ba sai da faɗi a takaici mun ɗauka na ɓangaren abin da ya shafi ciyarwa shayarwa sutura ɗakin kwana koyar da addini da sauransu duka addinin musulunci ya ɗauka ya ɗora wa shi wanda zai aura zai ciyar ne daidai iyawarsa idan bai ciyar da ita ba don haka shi iya cewa babu aure sai da wali da shaidu eh, sannan da kuma mahar ma'ana abin da ya shafi sadaki da To madalla zara kin je ta bakin malam Muftahu don haka sai kuma wani makon insha Allah za mu ci gaba da wannan maudu'in domin mu tattauna dalla-dalla akan wannan lamarin a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da abokiyar aiki na Zara Aminu Fage. Daular Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Yau da gobe parti